Assalamu alaikum warahmatullahi wa uwa barkamu da warhaka sannanmu da saduwa da ku a sabon bidiyon mu yau kamar kullun sunana Adam Albashir a wannan channel ta Albashir TV. oh kamar yadda kuka ga title ko in ce sunan bidiyon namu na yau zai bayani ne akan gishiri wasu daga cikin muhimman bayanai ko sirrika da gishiri ke kunshe da shi wanda da yawa daga cikin mutane na tabbata ku san shi ba. Kai dai kalli bidiyon daga farkon shi zuwa karshen shi insha Allah za ka samu fa'idantuwa. In kuma kai bako ne a wannan channel ta Albashir TV baka danna mana subscribe ba ka danna subscribe da danna alamar karrawa da yadda da zarar mun saki samun bidiyo kai sai ya fara sanar da kai. kuma kai ba bakon bane ka manta baka yi a baya ba muna buƙatar da kai ta wurin dan baka sakan uku na tabbata ya ishi ka kai oke ka gama mu shiga cikin bidiyon ok to kafin mu shiga cikin wato bayani ga dangadan yana da kyau in dan yi shimfiɗa akan gishiri wato in dan faɗo tarihin sa kaɗan ko a takaice akan gishiri to gishiri ne kamar da muka sani ma'anarsa a bayyana take wadda bata buƙatar sharhi ko ƙarin bayani akai gishiri yana da daɗaɗɗen tarihi kwarai da gaske domin tun wayewar ɗan adam ya gano amfani da gishiri kamar yadda ya zo a tarihi kuma takamaiman inda aka fara amfani da gishiri a arewacin kasar china ne wanda su suka fara gano shi kuma suka fara amfani da shi kwarai da gaske tun shekaru dubu shida wato kafin bayyanar annabi isa alaihi salam kuma ta'ammali da gishiri ya janyo wa dan adam ci gaba ta fannoni da dama domin ya yi amfani da gishiri wajen aiwatar da ibadunsa a na wancan lokacin wannan yasa kusan duk addinan da suka gabata sun yi amfani da gishiri wajen ibadunsu kunci sun yi ta'ammali da gishiri a wajen gudanar da wato ainihin ibadunsu bayan haka saboda ta'ammali da ake yi da gishiri an samo wasu muhimman kalmomi ko wasu kalmomi waɗanda daga cikin gishirin aka wato ainihin samar da su misali akwai kalmar albashi wadda a turanci ake kira wato ainihin salar gishiri wannan kalma an samo ta ne daga gishiri wanda a lokacin daular rumawa suna ba wa sojojinsu wani kaso na gishiri wato idan kai soja ne kana da wani mukami ana iya baka gishiri a maimakon kuɗi wanda so da yawa a wannan lokacin sukan yi wannan tsari don a san kimar gishiri da kuma wato ainihin kimar sojoji a wannan lokaci sannan monthly allowance ɗinsu a wancan lokacin ana kiran shi salarium ita kalmar sal yare ne na latin wato tana nufin gishiri a yaren latin a yaren wato latinawa daga nan ne aka mai da shi zuwa yaren faransanci ya koma gashi nan dai na rubuta muku a screen daga karshe kuma sai aka mai da ita zuwa yaren turanci ta koma salary shine albashi kamar yadda muke ji to wannan dai ya faru ne tun a wancan lokaci a lokacin romawa a kuma wato ainihin gishiri kamar yadda ni muku bayani to baya ga haka su kansu um, romawa sun kasance suna amfani da gishiri a abincinsu suna barbadawa in za su ci abinci musamman kayayyakin itatuwa da ganyayyaki in za a tilli sai an barbada gishiri a ciki sannan a ci to anan aka samo kalmar salad eh salad da muka sani wanda ita ma kalmar asalin ta daga latin din ce sal daga nan aka mai da ita zuwa yaren french bayan haka da karshe wato a karshen karni na goma sha hudu hudu aka mai da ita zuwa yaren turanci so da dan adam ya daɗe yana amfani da gishiri kwarai da gaske kuma bayan haka an sha kasashe da yawa sun yi yaki akan gishiri misali waccan kasar ta yaki wannan kasar duka dai akan gishiri gishiri yana dauke da sinadarin sodium wanda kashi 40 cikin ɗari na gishiri ga baki su sodium ne ok to a yanzu zamu faɗi wasu daga cikin um, fa'idoji na gishiri a jikin ɗan adam ok to a gishiri yana da matukar muhimmanci a jikin ɗan adam amma fa in bai wuce kima ba misali yana taimakawa wajen gyara fata inganta lafiyar haƙori da magance ciwon amosanin gabbai wanda a turanci ake kira rheumatoid cuta ce ta lokaci mai tsawo wadda ke shafar mahada wato joint kamar da yadda masu kiwon lafiya ko masana kiwon lafiya suka yi bayani to dama na gaya muku cewa gishiri na dauke da sinadarin sodium kuma jikin dan adam yana bukatar wani adadi kaɗan na wato ainihin sinadarin sodium don gudanar da motsin jiki da kuma shakatar da tsokoki na jikin dan adam da kuma kula da daidaiton ruwa tare da watsa sadarwa tsakanin jijiyoyi na jikin dan adam wannan kenan to kamar na bayani cewa fa'idojin gishiri suna da yawan gaske wanda babu lokacin da zan yi muku bayanin shi ɗaya bayan ɗaya wannan yasa na ɗauki muhimmai daga ciki waɗanda suka fi jikin ɗan adam tasiri na yi bayanin su a yanzu saboda idan kana buƙatar sani akan ragowa ko in ce akan saura gabaki ɗaya kana iya bincike don ka samu cikakken bayani akan insha Allah. to amma fa an gishiri wuce kima anan illar take wanda a yanzu insha Allah zan faɗo kaɗan daga cikin illolinsa da fara da zai daga hawan jinin mutum saboda zai rike wato ainihin ruwan jikin mutum sannan ya daga mishi hawan jini to kuma da zarar wato ainihin jini ya hau shi ma ruwa ya hau to daga nan me zai faru daga nan zuciya sai ta buga bayan ta buga kai tsaye sai wato ainihin a haifar da ciwon zuciya kuma daga nan sai ciwon zuciya ya samu mutum illa ta biyu kuma wadda in gishiri yau a jikin dan adam yake kawowa shine yana taimakawa wajen haifar da duwatsun koda galibi mutane sukan sha gishiri mai yawa ko in ce sukan yi amfani da gishiri fiye da kima ba san cewa ko suna karawa kansu haɗarin <clears throat> kamuwa da wato ainihin duwatsun koda bane a tattare da su domin su duwatsun koda ana yin su ne da wasu sinadarai kamar ah, phosphorus calcium da kuma oxalate waɗannan duwatsun su suke haifar da wato ainihin duwatsun koda domin a duk lokacin da mutum ya sha gishiri mai yawan gaske ko ya sha gishiri fiye da kima ah, sodium da ke cikin gishiri zai rika zaburar da koda ta rika fitar da ko ta ringa aman wato ainihin calcium shi kuma karfen calcium idan aka riga aka fitar da shi kai tsaye zai je ya haɗu da phosphorus ya haɗu da oxalate sai su haɗu su dunkule su cure sai su haifar da duwatsun koda shi yasa wato ainihin shan gishiri mai yawa yana da matukar illa dole mutane su kiyaye wajen shan gishiri mai yawan gaske ka sha shi kaɗan in abinci ne a sa shi daidai misali wanda ba zai wuce kima ba to illa ta uku daga cikin illolin gishiri idan mutum ya sha shi da yawa shine yana kawo ko yana haifar da rashin karfin kashi wanda a turanci ake kiran shi osteoporosis yawan shan gishiri yana illatar da kasusuwa kwarai da gaske ciki kamar yadda na faɗa muku a bayani na na farko cewa gishiri na ɗauke da sodium wanda sodium din nan yakan zaburar da koda ta rika aman calcium daga jikin dan adam kenan saboda haka sauran calcium da yake jikin kasusuwa ko da yayi ragowa a jikin kasusuwa sai a narkar da su to bayan an narkar da su sai su biyo jini su biyo ruwa daga nan sai mutum ya rika wato ainihin fitar da su saboda haka a duk lokacin da aka zaizaye wato ainihin calcium daga jikin ƙashin mutum ko zama cewa ƙashin mutum ba ɗauke da calcium isasshe wannan yana sa kashin mutum ya yi rauni wanda hakan zai iya janyo mishi ciwon raunin kashi wanda na faɗa muku a turanci ai kiran shi osteoporosis daga nan kashin mutum zai yi lauri ya yi laushi zai zama kamar biskit to kamar da na bayani cewa illolinsa su ma suna da yawa to amma lokacin da yi bayani tiryan tiryan ko ɗaya bayan ɗaya saboda yanayi na lokaci to amma na zaɓi eh, manya daga ciki ina muku bayanin su ok to kamar da kuke gani anan muka kawo ƙarshen bidiyon namu na yau kuma bidiyo na gaba yana nan tafa insha Allah ba da jimawa ba kar kuma tare da nawa na like domin like din zai ƙarfafa mana gwiwa ta da zamu ci gaba da zaƙula muku da maudu'i masu muhimmanci dan kawo muku bidiyo bidiyoyi akan su saboda haka sai mun haɗa bidiyo na gaba insha Allah mun gode